من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلاً Daga cikin Yahudawa akwai munanan mutane suna canza maganar da Allah ya saukar, suna juya ta ba yadda Allah ya saukar da ita ba, suna cewa manzon Allah yayin da ya umarce su da wani lamari, mun ji maganarka, amma mun saba wa umarninka, suna faɗa a cikin izgili, suna cewa, ka ji abin da muke faɗa, kada Allah ya sa ka ji, suna nunawa cewarsu, ra'ina suna nufin ra'ina sam'aka, suna nufin rubewa suna karkatar da harsunansu suna nufin mummunar addu'a ga manzon Allah suna nufin sukar addini amma da sun ce mun ji maganarka mun bi umarninka maimakon su ce mun ji maganarka mun saba wa umarninka suka kuma ce kaji maimakon kaji kada Allah ya sa ka ji kuma da cewa suka yi saurara mana mu ji abin da kake faɗa maimakon su yi amfani da kalmar ra'ina da sun yi hakan da ya fi alheri a gare su a kan abin da suke faɗa da farko kuma da ya fi zama daidai saboda abin da yake cikin hakan na kyakkyawan ladabin da ya dace da matsayin annabi amma sai dai Allah ya la'ance su ya kore su daga rahamarsa saboda kafircinsu don haka ba za su yi imanin da zai amfane su ba.